Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma ya saurara a VOA Africa zango na 200.5 sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da kuma Ladan Ibrahim a yau daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a tara ga watan Disamba ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban kasar Ghana Dramani Mahama ya faɗa cewa a shirye ke karɓi sakamakon zaɓen da aka gudanar ranar Laraba a ƙasar. kotu a kasar netherlands ta samu wani dan majalisar dokokin kasar mai suna git welder da laifin kalaman batanci da yi na nuna kyamar addinin musulunci zaben shugaban kasar amurka donald trump ya labarta wa andrew pudza wani hamshakin dan kasuwa cewa shine zai baiwa mukamin sakataren harkokin kwadago kanin labaran kenan bayan labaran duniya za mu yi wakilin ma jihar adamawa najeriya inda waɗansu tagwayen tashin nakiya suka yi sanadiyar asarar rayuka a kasuwar madagali sai kuma ƙasar ghana inda ake dakon sakamakon zaɓe yanzu tiketin da aka samu duka wa'inda su yan mpp da yan midiya suka samu duka yana nunawa kamar npp kama electoral commission take faɗiwa ya kamata kowa ya gira yayin da duniya ke kiyaye ranar yaƙi da cin hanci da rashawa 'yan majalisar dokokin jamhuriyar nijar sun shafa wunin wajen wani taron gangami da ya ba da ƙarfi kan cin hanci da rashawa bisa dalilan cewa wakilan ƙasa ne kenan don haka in waɗannan mutane suka fahimci menene cin hanci da rashawa da illan shi kenan za za su gaya ma kowa da kowa cin hanci da rashawa ya mai da nijar baya sosai Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka inda a yau za ku ji ci gaban da aka samu a wani takun saƙa da ake yi tsakanin wata kabilar 'yan asalin Amurka da kuma hukumomi. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Ghana Dramani Muhammad ya faɗa cewa a shirye ke karɓi sakamakon zaben da aka gudanar ranar Laraba a ƙasar yayin da kawo yanzu ake dakon sakamakon zaben. Labaran da ke fitowa daga kafofin yada labarai a ƙasar ta Ghana suna cewa Nana Akufo Ado na jam'iyyar adawa wato jam'iyyar National Patriotic Party ga bisa dukkan alamu ne zai yi nasara domin ko kawo yanzu ya samu kashi 53 daga cikin 100 na kur'un da aka samu sakamakon su. sai dai hukumar zaben tana fitar da zaben sannu akan hankali ne tana cewa tana yin hakan ne domin tabbatar da fitar da sakamakon ya daidai da abin da mutane suka bukata sai dai jama'a a kasar suna ta kira ta hanyar sadarwar zamani cewa hukumar zaben ta gaggauta fitar da sakamakon wannan zaɓe sai dai da yake wa taron magoya bayan su jawabi a yau juma'a kofar gidansa da ke birnin accra mahama ya bukace su da su kwantar da hankulansu yana shaida musu cewa zai amince da duk wani sakamakon da ya fito shi ma nasa bangaren kufo ado shi da 'yan sanda sun bukaci jama'a da su kwantar da hankulansu domin hukumar zaɓe ta yi aikinta shi dai shugaba muhamma yana neman wa'adi na biyu ne a ƙasar ta ghana wadda take cikin ƙasashen yammacin afirka da ke da arzikin gwal da kuma mai da koko yayin da shi kuma a kufo tsohon ministan harkokin waje ne na ghana wanda ya yi amfani da halin da tattalin arzikin kasar ta gane ke ciki wajen yin kamfe dinsa yana cewa gwamnati mai ci bar san makaman aiki ba kotu a kasar netherlands ta samu wani dan majalisar dokokin kasar mai suna gate wilder da laifin kalaman batanci da ya yi na nuna kyamar addinin musulunci hukumar da ya kira na siyasa kuma wata babbar hasara ga yancin wato hukuncin da ya kira na siyasa kuma wata babbar hasara ga yancin faɗin albarkacin baki alkalin da ya jagoranci shari'a henry stenhouse ya faɗa yau juma'a cewa kotu ba za ta tilasta wannan hukuncin ba domin samunsa da laifi kawai wani babban koma baya ne ga duk wani zababben ɗan siyasa su kuma masu gabatar da ƙarar sun buƙaci alkalin da suka saurari ƙarar da su ci tarar wanda ake tuhuma da na kuɗi har dala dubu biyar da ɗari uku masu gabatar da kara suka ce wilda ya wuce makaɗi da rawa wajen faɗin albarkacin bakinsa domin ko a cikin kalaman nasa ya kira sunan 'yan ƙasar morocco wanda hakan bai dace ba sai dai a cikin saƙonsa na twitter wilda ya ce wannan gurfanar da shi da aka yi ana nuna bambanci da kiyayya ga 'yan morocco wata kiyayya ce da alkalan uku suka nuna domin irin farin jini da jam'iyyarsa ta freedom party take da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc zababben shugaban kasa amurka donald trump ya labarta wa andrew pulitzer wani hamshakin mai kuɗi kuma ɗan kasuwa kana lauya mai hannun kyauta wanda ya bada gudunmuwa a lokacin yakin neman zaɓe cewa shine zai bai wa mukamin sakataren harkokin kwadago idan har majalisar dattijai ta amince da tantance shi puzda shi dai shi ke da wurin cin abincin nan na cke da sauran wasu harkokin kasuwanci da ke nasara nasaba da wannan kamfani wadda take ita ce babban kamfanin carl junior hardy kwararren wurin cin abincin nan da ke da rasa daban-daban kamar yadda bayanai a shafin yanar gizon ma'aikatar kwadago ke cewa manufar ma'aikata ita ce samar da ci gaba bunƙasa jin daɗin ma'aikata da masu neman aiki haɗi da waɗanda suka yi ritaya da inganta wuri da tsarin ma'aikatan amurka da yanayi na kwarai ga masu neman aiki to sai dai wasu masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce kalaman shi pulza san bai daidai da waɗannan manufofin ma'aikatar ta kwadago ba domin sautari ya sha sukan batun ƙarin albashi mafi karanci zuwa dala goma sha biyar a kowane sa'a tare da baiwa ma'aikata damar samun ƙarin kuɗi idan sun yi aikin da ya wuce adadin lokacin ko kuma ka'ida wato overtime da turanci kana baya sha'awar samar da tsarin nan na kiwon lafiya na mai karamin karfi wanda ake kira kiya wanda wannan tsari ya agaza wa miliyoyin masu karamin karfi wajen samar da kiwon lafiya mai saukin kuɗi wanda waɗanda a wani lokaci can baya ba su da inshoran kiwon lafiya suka ce wannan dan taliki na cikin sahun farko na masu ra'ayin ganin sai an sake wa dokar nan kwaskwarima majalisar dokokin koriya ta kudu ta kaɗa kura tsige shugaban ƙasar pagyon geun 'yan majalisar 234 cikin 300 ne suka amince da tsige shugabar a yau juma'a kuma wannan adadi har ya haura abin da ake bukata na samun rinjaye kawar da gwamnatin ta park ya samo asali ne tun daga zarge-zargen da aka yi wa shugabar na bankat wato badakalar cin hanci da rashawa labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a jihar Adamawan Najeriya inda aka kai wani hari a kasuwar Madagali yau da ya yi sanadiyar asarar rayuka. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani ganau ta wayar tarho domin neman ƙarin haske dangane da lamarin. A kasuwar Madagali ne bom ya tashi guda biyu a kasuwar yan buhu. Ke kama an samu asarar rai? Eh akwai wanda suka mutu akwai da suka jikata kuma yanzu ma an tafi da su asibiti. zuwa Michika. Yau ne kasuwar Madagal take ci. Cikin kasuwar 'yan buhu inda ake sayar da kayan amfanin gona abun ya tashi da kuma ɗaya kuma layin 'yan daddawa. abun ya tashi da safe nan misalin karfe goma da minti arba'in da biyar haka. to kaman wani hali ake cikin yanzu a nan gari na margali yanzu yan kasuwa gaba ɗaya suna da kayan su sun tafi yanzu an suna fita wayan su kuma yanzu sun gudu da kafa gari ma an rude gaba ɗaya yanzu. to kaman jami'an tsaro fa wani hali ake suke ciki. jami'an tsaro yanzu ga sun dauki mataki yanzu sun dauki masa sai jami'an tsaro sun suna shiga cikin gari yanzu sun dauki mataki insha Allah kaman gawaki nawa za ka iya faɗa irin gawakin na gani ko dai ga kaza ka kamar na gawa kamar ya ci ya ci biyar kamar da na gani kam gawaki to wasu kuma suna cikin wasu ba su mutu ba amma dai kam dai gawa da na ga ya kai biyar waya mara lafiya kamar ba zai ba za a ba za a yasa ba sai dai kuma ya lafa gaba daya kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su yi ƙarin haske ba tukunna domin ko da na tuntuɓe shi da wayar salula kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama sp usman abubakar cewa yana dan bashi lokaci to amma har lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji daga shi ba kamar yadda na faɗa maka muna cikin end of the month uh, conference meeting tare da DPO da su commissioner muna nan a nan wajen meeting zai ka bari in zai samu lokaci muka koma office zai baka bayani to sai dai kuma dan tuntube shi dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar madagali da Mitika a majalisar tarayya Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da akwai lamarin inda ma ya bayanin cewa da safe nan a kasuwan madagali bom ya tashi amma da muke magana da kai ba mu san ko mutane nawa ne suka kasance suka samu raunana ba mu dai har yanzu muna kan ah, bincike shi chairman na madagali local government ya riga ya tura ana kan bincike yanzu amma mu samu cikakken labari za mu sanar da kai abun ah, da yake faruwa shine kullum muke kuka ga gwamnatin tarayya madagali ba lafiya take ba kullum muke faɗa duk mai faɗa cewa a gama da insurgents a north east mu a madagali har yanzu muna kan fama bai kai sati biyu ba a zuwa ba mutane a madagali in fact labarin da yake same mu ma da aka kakama mutane a jiya ka kashe su a daji jiya jiya din nan mun samu labari an shiga aka kama mutane har yanzu muna da damuwa sosai a madagali yawanci kauyuka na madagali ba za a iya samu a yi barci da ido a rufe ba. Madagali da ke makwabtaka da jihar Borno ita ce ma karamar hukuma ta kashe da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram wanda kawo yanzu tuni harkoki suka soma farfadowa a yankin inda ma har aka soma cin kasuwa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ina shiga tsoron duniyan nan. Na shiga tsoron ɗan Adam. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda ake kyautar zaton nan ba da daɗewa ba hukumar zaɓe ta ƙasar za ta fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar wanda aka bayyana a matsayin mai cike da nasara. Abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya hira da wani malamin jami'a mai zaman kanta Muhammad Marzuk Abubakar wanda ya fara bayyana halin da ake ciki. Yanzu samu duka wa'inda su yan mpp da yan midiya suka samu duka yana nunawa kaman mpp na na kufalu ya samu nasara kama ec electoral commission ita ce fadiwa kaman ya kamata kowa ya gira sannan a make sure kaman ba wani matsala da ke tare da resource nan. Kisa yau hakan ga ana jiranta zuwa Eh, maranci ko da ranar ga ita ma ta fito da cigan ɗaya ta fito da duk abin da ya kamata ta yi. To bari mu duba ta bangaren jam'iyyar NDC da take mulki huskan government kenan. Uh, su kuma suna eh. ƙara tabbatar ma mutanen su cewa suke da nasara to idan ka auna wannan abubin ya kake ganin wannan al'amari eh ina ga wannan al'amarin nan da eh wannan a ce mu kaman eh, yana cikin the clash of propaganda da reality don hmm. propaganda da reality clashing da yanzu su abinda suke fadin nan ba su da figure ba su da statistics ba su da wani dalili abinda turawa ke kiran empirical evidence ba su da shi suna su dai su je su fadi su ma suna fadi ba to wanga kuma ai lokacin zamanin propaganda mun wuce wurin lokacin da ake campaign nan lokacin nan ne ake yin propaganda amma abin ya zo ya zama gaskiya ya an tabbata an ga abin da ke ciki wa'inda suka ce su npp wai sun su sun ci nasarar nan su suna nunawa da statistics kuma cikin politics ko hmm. electoral process hmm. ba yanda za ka yi dalilin ka ne statistics nan wato hujjar ka ne kididdiga ko tana hmm, da kamar wani na da evidence wani bai da evidence ai dole ne mu doke wani wato wani na da shaida wani bai da shaida ehe wani na da shaida wani bai da shaida to wurin nan ne muke ga kaman nasu to amma ni da gaskiya ba zan yi musu zargi ba duka na cikin politics wato ai bai kamata a defeatin ka ka zo ka ce an defeatin ka kawai haka ya kamata kai ma ka nuna wani abu sannan mm. wato mutum zai mutu ya kamata ya ɗan shure-shure kenan Eh, to shi ke na alhamdulillah. To ya kake ganin harkar tsaro na ƙasan turanen zaɓe har zuwa wannan lokaci? Oh alhamdulillah wallahi alhamdulillah alhamdulillah don ana ga kaman wa'inda ma aka ce sun yi barna su menene to ko cikin zangonnin mu ma alhamdulillah yau mun yi ma Allah godiya ba yi wannan ai dan adam bai zama abin ga dan adam dan tara ne. Sai ba za a samu a yi election zabe zabe-zabe ba samu wani rikici hakan gaba amma rikicin da muka samu nan muce mu ce kamar mun gode ma Allah don in ka auna zabin da muka yi shekaran da da da muka yi shekaru da suka wuce kamar wannan ma ya fi kwanciyar hankali mohammed Marzuk Abubakar a hirarsu da Baba Yakubu Makeri. Yau take ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin da tsiman jama'a da neman ganin an ƙara zage damtse wajen yaƙar ɗabi'a da take barazana ga ci gaban ƙasa da kuma zaman lafiya. A yunƙurinta na ganin haka wato haƙa ta cimma ruwa, Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta shirya wani taron faɗakarwa game da batutuwan da suka shafi wannan batun cin hanci da rashawa da ya ɗauki hankalin duniya. Wakilin Musulmin Muni Bama na ɗauke da ci gaban rahoton. cin hanci wani al'amari ne da aka yi amanar cewa a 'yan shekarun nan yana ƙoƙarin kafuwa da gindinsa a ƙasashen duniya baki ɗaya kuma bayanai na nuni da cewa ƙasar nijar ma bata tsira ba bisa la'akari da yadda karɓar na goro ke zama wata sabuwar al'ada a wurin jami'ai wani zubin har a wurin talakawa duk da yake hukumomin ƙasar sun kafa hukumar da ke yaƙi da wannan bala'i sabili kenan da majalisar dokokin ƙasa ta shirya wannan taron horo da ya haɗa 'yan majalisa da jami'an tsaro domin faɗakar da su a game da irin rawar da ya kamata su taka don magance wannan matsala in ji shugabar kwamitin 'yan majalisar dokoki masu yaƙi da cin hanci honorable halima mamman in ka diba a duniya wanda ake ce ma omd dukkan eh, tsare-tsare na ci gaban duniya yana buƙatar dala biliyon dubu biyar amma kuma a wajen cin hanci da rashawa ana asaran dala biliyon dubu uku to ka gani kenan yaƙi da cin hanci da rashawa babban abu ne da ya kamata mu taka tsantsan da shi saboda ya mana katutu a cikin rayuwarmu so don haka kuma na ga majalisar dokoki wakilan ƙasa ne kenan don haka in waɗannan mutane suka fahimci menene cin hanci da rashawa da illan shi kenan za su za su gaya ma kowa da kowa cin hanci da rashawa ya mai da Nijar baya sosai muna da petrol muna da iranium muna da zinariya muna da arzikin ƙalƙashin ƙasa da dama amma gashi kullum a ce mu ne na baya a wani abin da ke zama sabon salo a kasashen afirka bincike ya nuni da cewa fannin siyasa na kan gaba a jerin fannonin da cin hanci ya fi kamari inda ake zargin 'yan siyasa da amfani da kuɗi domin samun yardar talakawa ɗabi'ar da sakatare janar na ƙungiyar anlc rashin transparency maman wada ke ganin buƙatar hamzarta murƙushewa neman iko a kasashen afirka wato eh, ana yin shi ne da da cin hanci da rashawa sosai don saboda kudin ma ba a san ba wanda ke bada su ga neman ikon ba a san ba wanda ke kama ma 'yan jam'iyyoyi da 'yan takara eh, samun abin da suke tahiya suna neman eh, ƙura'a ta talakawa eh, mahi yawa jam'iyyoyin siyasa wato sun san ba ne a nemi iko in ba a samu kuɗi ba kuma aka je aka raba kuɗi shi kuma wannan hanya hanya ce wadda ke yaudarar talakawa tana rihin ma talakawa ido har su gaza zaben nagari wato shi yasa muke kulawa da 'yan siyasa bisa kokuwar cin hanci da rashawa. Domin rigakafin faruwar wannan mummunar ɗabi'a ta bani gishiri in baka manda tsakanin 'yan siyasa da talakawa a zaɓuɓɓukan gaba. shugaban kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin tsaro honorable hama asa ya bayyana shirye-shiryen wani zagayen kasar nijar domin faɗakar da talakawa su gane illar yin hakan mu 'yan majalisa to ya kamata da ma'aikatar ta alsiya lalle a yi turne duka ko ina cikin ƙasar na a fa'intar da mutane na cewa cin hanci ya ƙare wanda ya karɓe da wanda ya yi shi lalle a hakikanin gaskiya ga lokacin zaɓe kowane iri ne lalle za shi gamuwa da iko za shi gamuwa da hushin doka. Kungiyoyi irin su USAID da NDI na kasar Amurka da kuma takwararsu Danida ta kasar Denmark su ne suka ɗauki ɗawainiyar shirya wa 'yan majalisar dokoki da jami'an tsaro wannan taron horo wanda a ƙarshensa ake sa ran za su lakanci dubarun gano salon cin hanci kowane iri ta yadda za su ba da tasu gudunmuwa a wannan yaki Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. sata ta koma dubaru amma in don a yi sata har adamu har adamu kasa kowa ya kargo sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu ni ofin rubutu To a gaida Sila Barma za ku ji abin da masana ke cewa kan wannan batu na cin hanci da rashawa a shirin mu na yamma. Haka yake to idan mai sauraro ya lalubo tashan mu yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma agogo a nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara na asuba ga shirinmu na gaba. Masu haro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa kabilar Indiyawa 'yan asalin Amurka waɗanda aka fi sani da 'yan kabilar su suna farin cikin dakatar da wani shirin dasa bututun mai da aka tsara za a yi a jihar Dakota ta arewa da kenan Amurka wanda a da aka tsara zai ratsa ta wajen wani ibadansu. Sannan a wannan shekara ce aka cika shekaru 75 da harin da Japan ta kai kan Amurka a tashar jirgin ruwan Pearl Harbor. Harin da ya halaka dubban sojojin Amurka ya kuma zama sanadiyar tsindimar Amurkan cikin yakin duniya na biyu. da farkon makon nan ne dai 'yan kabilar su waɗanda indiyawa ne 'yan asalin amurka suka bazama kan titina suna munna bayan da aka dakatar da wani shirin dasa bututun mai da zai ratsa ta karkashin rafin missouri ya kuma dangana ta karkashin wani wajen ibadan su da suke karramawa baya ga batun kawo katsalandan kan wajen su wannan matashiyar mai suna arian fox ta ce aikin dasa bututun man zai janyo gurɓata madatsar ruwan da suke samun ruwan amfani Idan bututun manya fashe zai bata baki ɗaya ruwan kuma daga wannan rafin muke samun ruwan sha baya ga sauran dabbobin da abin zai shafa. Makaɗa daga ƙabilu daban-daban na Indiyawa daga arewacin Amurka suka taru domin marawa 'yan ƙabila ta su baya a wajen neman hana wannan aiki. Canadian drummers and singers from It's um I've never seen it that Ban taba ganin tarin mutane haka ba saboda haka ina farin cikin kasancewa cikin waɗanda suka tsaya har zuwa wannan rana wajen tsayawa tsayin daka domin yin fafutukar ganin an dakatar da wannan aiki. Duk da tsananin sanyin da ake fuskanta masu fafutukar kara muhalli da kungiyoyin addinai da kuma masu fafutukar siyasa suka yi dandazo a wani sansani na wucin gadi da aka kafa a 'yan kwanakin nan lamarin da ya janyo cunkoson ababen hawa. wannan takaddama tsakanin 'yan kabilar ta su da hukumomin tarayya da na jiha da kuma ƙananan hukumomi ta faro ne a 'yan watannin da suka gabata bayan da shugabannin kabilar ta su suka soki shirin dasa bututan waɗanda za a bi da su ta ƙarƙashin rafin Mezuri. an yi kiyasin shirin zai laƙume dalar amurka biliyan uku da digo takwas kuma manufar ita ce a samu a tura mai daga yankin da ake kira bakin wanda ke arewacin da dakota zuwa matatun mai da ke jihar illinois masana a fannin kare muhalli sun yi ikirarin cewa aike manta bututu zai fi kara haɗura maimakon aiki ta mota ko jirgin ƙasa sai dai a farkon makon nan ne wasu sojoji na musamman suka fitar da wata takardar dakatar da wannan shiri matakin da ya sa 'yan kabilar ta su suka yi ta munna duk da cewa ba a janye aikin baki ɗansa ba reverend victor kazajian na ga mayar ƙungiyoyin addinai ya ce za su jajirce har sai an janye shirin baki ɗansa akwai muhimman batutuwa sosai kan yadda muke tafiyar da doron ƙasa kuma wannan manufa ita za ta sa mutane su jajirce saboda an samu haɗin kai tsakanin jama'a to a wani bangaren kuma a wannan shekarar ce ake bikin tunawa da harin da japan ta kai kan amurka a tashar jirgin ruwan pearl harbor da ke hawaii harin da ya halaka ɗaruruwan sojojin amurka ya kuma zama sanadiyar tsundumar amurkan cikin yakin duniya na biyu shekaru saba'in da biyar kenan da kai wannan hari wato lamarin ya faru ne a ranar 7 ga watan disamba shekara ta 1941 kuma tuna wannan rana na zuwa ne watanni shida bayan da shugaban amurka barack obama ya kai ziyara birnin hiroshima da ke japan inda amurka ta harba makaman nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu ana dai sa ran firayim ministan japan shinzo abe zai kai ziyara tashar ruwan ta pearl amma firayim ministan ya ce ba wai zai je ba da haƙuri ba ne kan harin wanda ya salwantar da rayukan amurkawa sama da dubu biyu Yoshidi Suga shine kakakin gwamnatin Japan. Makasudin wannan ziyara shine a girmama waɗanda suka mutu a lokacin yakin, ba wai a bada haƙuri ba, a kuma jaddada matsayar Japan na cewa ba za ta sake maimaita irin wannan hari ba. Eh, Wani farfesa a fannin diplomasiya a nan Amurka Matthew Lindley ya ce ziyarar ta Prime Minister Abe alama ce da ke nuna kammala rufe wani babin yakin duniya na biyu. Ya kuma ce akwai bukatar gwamnatin Japan ta ƙulla kyakkyawan dangantaka da gwamnatin Donald Trump mai shigowa. A lokacin yakin neman sa dai, shugaba mai jiran gado Donald Trump ya sha caccakar Japan da sauran ƙasashen da aka girke dakarun Amurka domin sama musu tsaro. inda ya nemi gwamnatocin waɗannan ƙasashe da su rika ɗaukar nauyin ba da kaso mafi tsoka cikin kuɗaɗen da ake kashewa wajen samar da wannan tsaro. masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar amurka a wannan jiko sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin abokanan aiki na musamman greg flakers da kuma jeff costa mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud ga Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau yace salam BOA Hausa fata na gari Lamiri al'ummar ƙasar Ghana muna taya ku addu'ar Allah ya zaɓa muku shugaba na gari Allahumma amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon da ya zo daga hannun mutawakil Gambo Doko a kwalejin Gumel Ya ce haƙiƙa gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da samun hatsaniya ba ko tashin tashina a ƙasashen da suka hada da Najeriya, Niger, gambia da ma ghana wannan babbar alama ce da ke nuna dimokuraɗiyya fa ta fara samun gindin zama a nahiyar mu ta afirka da fatan al'ummar nahiyar mu za mu ci gaba da martaba tsarin dimokuraɗiyya domin samun dawwammamen zaman lafiya a mu amin sai kuma wannan sakon ya ce barwar da ta dabaibaye tabbatar da naɗin shugaban hukumar efcc ibrahim magu a zauren majalisar dattawan najeriya wata manuniya ce da ke nuna yadda galibin 'yan majalisar ke ɗari-ɗari da naɗin wannan tahaliki 'yan magana daina cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi daga Mahmud Salihu kauran namo da jihar Zamfara. Sai kuma wannan sakon ya ce salam BOA Hausa hakika muna jin daɗin yadda kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Don haka yau ma muna kira ga hukumar zaben kasar Ghana wato EC da ta tabbatar ta baiwa wanda ya ci zaben kasar nasararsa domin ta haka ne kawai za a tabbatar da ingantuwar demokaradiyya da ma wanzuwar zaman lafiya da ci gaba a kasar. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura da kuma Mustapha Mai Aski Zangon Daura. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya zo daga hannun Ahmadu manaja daga Bauchi anguwan karofin madaki. yace ce murya Amurka ku bani dama na yi Allah wadai da wasa da hankalin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da 'yan majalisar dattawan Najeriya ke yi. A gaskiya matakin da majalisar ƙasa ke ɗauka na neman kin tantance Ibrahim Magu ba ƙaramin barazana ba ne da mako ma baya ga yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Muna fata shugaban EFCC daga ci gaba da aikinka ba sani ba sabo. Nazir da wasikun ku masu saurare ga ladan nan da kaɗan daga muhimman kanin labarai. sakataren tsaron amurka ash carter ya faɗa yau juma'a cewa amurka za ta ci gaba da ganin ta mutunta tare da kare ɗewucin ƙasar afghanistan Kata ya yi wannan kalamin ne a yau juma'a a kabul sa'in da yake wa taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba ashraf ghani wannan yana zuwa ne daidai lokacin da ake hasashen yadda shugaban amurka mai jiran gado ko za ya tunkari wannan batu na yaƙi da ƙasashen da aka shekaru goma sha biyar ana yin sa domin kawo tari zaɓen shugaban ƙasar bai faye magana a kan manufofin gwamnatinsa ba game da harkokin ƙasashen waje musamman ma game da yaƙi a ƙasar na afghanistan wanda bai faye yinsa ba a lokacin yaƙin neman zaɓensa sai dai kwamitin mika mulki ya ce trump da gani sun tattauna a wayan tarho a cikin satin ta gabata kuma sun yi magana ne akan barazanar ta'addanci da kasashen biyu ke fuskanta yanzu haka dai kata ya sauka kasar ta afghanistan ne yau juma'a domin yi wa sojojin amurka godiya na irin kokarin da suke wa kasar an shirya zai karbi rahoto akan neto tare da kokarin da amurka ke yi na taimakawa tsaron kasar ta afghanistan kana kuma zai gana da wasu manyan jami'an kasar shugaban kasar ghana Dramani Mahama ya faɗa cewa a shirye yake karɓi sakamakon zaɓen da aka gudanar ranar Laraba a ƙasar yayin da kawo yanzu ake dakon sakamakon zaɓen. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mai sallama bari mu yi ka gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Garba Umaru Das domin auren babban ɗansu Samuel Garba Das Big Brother da amaryarsa Binta mai gaskiya Garba. wanda za a daura gobe da karfe goma na safe a ekuwa seminary farin gada jos da karfe goma na safe allah sa an yi adace ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri